ya hasken Allah imamu zagzaki mai alfarma da sunan Allah ne nake fara dukkan wagina godiya da yabo duk suna gurin mahalicina. na da sunan Allah ne nake fara dukan wagina godiya da yabo suna gurin mahalicina shi ne farko na da sarari da dukan na har da dukan boyena roƙo na Allah karan basira da ilhama ya mai karfin mulkin da ba waziri balle shura ko me yayi babu inda za a kai allah gara in har yayi nufi ya zartar ba wani mai gyara duka ba wani mai gyara to yau ya zartar da mujaddadi ibrahima salli wa salliman na ala muhammad manzona salli wa salliman na ala muhammad manzona da du'a halil baiti ‘ya'yan gidansa imamaina idan ba ku gane ba zuriyar batula da maulana ‘ya'yan batula da maulana dan na san su ne ko faburin duka mai nema kafin na nisa ina gaida gwarzo usmani da taurarin haske su jiyali da shehu tijjani da ayatullahi imam kumai na gwarzan addini gwarzan addini yaro wallahi jikan imam aliyu mazan fama ya Allah kai mun gudunmuwa da dumbin baituci in yi yaban malam zagzaki shehu mafifici a baitocin da na yi nufin na yi su kara na azanci kara na azanci domin dawowar maulidin imam mai alfarma ranar sha biyar ga sha'aban wata mai alfarma wannan ranar ce muka sami shek ibrahima shi ne na yi waka don na nuna murna ta nema murna ta nema domin dawowar yau mu nisfu shaban mai girma furannan ne mai aka haifi mahadi mai dole don aka tilas ne a yau na nuna murna ta lallai na shiryu baitoci na yi rawa na miki na tsalle har na miki na tsalle na gode wa Allah da na ga wanga mai girma bayani kan malam zakzaki aiki na faru bayanin waye shi na rasa yadda ma ne zan faru na rasa yanda zan na gamsar da kai mai sauraro ya mai sauraro ina ma dai ka san sirrin da ni na sani kai ma dan akwai masana allan da su suka san ibrahima na ma ni na san sirrin da sun ka sani ma, domin kogi ne shehu iddila'i suke suma iddila'i suke suma ni na zo kogin imamu na wasu kuma lalewa marhaba ya farin wata mai haske gare a yanzu ta rufe duka taurare rana ta bullo a yanzu ta rufe duka taurare dan ga ibrahimun da shehu usman ya yi labari tuntuni ya yi labari ya yi bishararsa zai zo mu jaddadi ne shi ma Shek Ibrahimu mujaddadi ne ba wani kaula ne wanda yake shakka ya tuntuban akwai hujja ta ne ko ba a ce ma ba da ne imam sharafuddin ne da ganin sharafudini ko da ganin kira cikinsa an yi marta mazan fama fil ilimi wal jism imamu rabu ya fifita shi fasahar bakinsa da hikima ina wani tamkar shi gagar jayayya maluma suna jin tsoron shi suna jin tsoron shi a rawan da suke karya a bayan idansa suke gulma ka zama sarkinsu a gun ilimi da gurin hikima sannan kai musu shal'a koyi da manzo mai girma kai musu fintin kau yi ko amuri dai ma ko amuri dai ma ba da dadewa ba kasar ta kace baki daya ma kai ta izzar musulunci yau ba karya ba bayan da ana ta da'awoyi tun ba kama ba daga fara kiran malam zakzaki tun daga saɗan ba tun da shehu ya saɗan ba sai ga malam mai su ta kwanta tsatsama ko izzar musulunci yau ba ƙarya ba bayan da ana ta da aure tun ba kama zo ba daga fara kiran malam zakzaki tun daga saɗan ba tun da shehu ya saɗan ba sai ga malam mai furarsu ta yi kwantai tsatsama garin ulama sun bi masu mulki don barna Allah ya ja su kadan kamai da dinin manzona sannan ya baka martabar da ta yi musu bankwana wadda ta musu bankwana ko a mujaddadai kai ka ɗauki tuta mai girma kai kana arna su yi wa musulmi cin kashi in sun yi izgili imamu kai kadai ke nuna fushi albarkar kiranka yanzu islam ke numfashi islam na numfashi ni dai na amsa ne mu baya da hannun dama ce juma'ar da za ta yi kyautun tun farko tun ranar talata ake ganin yi sauko tun da buruciya rayuwarsa zazzaki ta karko tun tun tun ta karko tun bai taso ba yake yi wa addini hidima sha'aninsa suka ce tun ƙuruciya mai kirki ne sa'anninsa suka ce tun ƙuruciya mai kirki ne tuntune ibrahim mai sallama haka suna ne dan kowa ya ga zai mar sallama haka tabbas ne wannan tabbas ne shi mai kunya ne yana baiwa manya ne girma tun tasowarsa imamu bayan wasan banza mai haƙuri ne shi a addini ko sarkin izza a gunfa karatu nan ne ya zarce ma babban banza har babban banza yan hakurin halitta ko biyu ta tasara ita ma a tarihin rayuwarsa shehu bai san tsoro ba bai taba jin tsoron duk abinda ba Allah ne ba bai taɓa cewa zai yi wani abu kuma ya kasa ba bai taɓa cewa zai wani abu ya fara ya kasa ba ya fara ya kasa ba wannan tuntun ma bare a yanzu bayan ya girma ko a ƙuruciya ba a yi mai kamar sa ƙarfi ba ko a ƙuruciya ba a yi mai kamar sa ƙarfi ba gwaggwansa ta ce bai taɓa firgita don tsoro ba ko a sa'anninsa ba a yi mai kamar sa ƙarfi ba ko da ƙarfi ba mai haƙuri ne shi da juriya yana da halin girma tun bai kai girma baya haddace alƙur'ani a kowane hali sai ya tuna da allah rabbani ko gona zai je sai du'a ba kaula ne ko zuwa gona ma sai ya addu'a ba kaulani wannan ba kaulani ya hasken Allah imamu zakzaki mai alfarma Tun yana ƙarami duka a zariya aka shaide shi. tun yana karami duka a zariya aka shaide shi akan addinin nan allahu ya shaida shi ma tun yana ƙarami duka a zariya aka shaide shi akan halin kirki aka shaida mai akan halin kirki aka shaida mai da'a ne shi har zuwa girma ga shi duniya ta shaide shi duniya ta shaide shi akan addinin nan allahu ya shaida shi ma ya hasken allah imamu zakzaki mai alfarma karatun malam ku ba zan iya na misalta ba duk a cikin zazzau ba a ga wanda ya shi kwakwalwa ba tun daga kan buzu tun daga kambuzu har yanu ba karya ba wannan ba karya ba ka tambayi met ɗinsa sai ka ƙara jin wata baiwa ma ya wuce malum ma na zamanin ya musu fintin kawo ya wuce malum ma na zamanin ya musu fintin kawo abun ilimin boko da arabin su kowanne ya kau yau hasken malam ya cike kasan nan dute kau dukkan te kau har ma wani waka haske ya bayyana mai girma dubban ilimi na boko in akwai wasu taurari fannin ilimi na boko in akwai wasu taurari akan wannan fannin zakzaki wata ne shi badare kowane fanni ya yi bayani sai ka ce nan ya yi digiri sai ka ce nan ya yi digiri don tun a jami'a lakcarori sun tsara su ma da ilimi mulki ne imamtu sarki ne kai domin babu wani a duka nahiyar nan tamkar kai don har yau baka fara ma fito da ilmomin ka ba kai da ilmomin ka ba kai teku idan bata motsa ba dole rafi ya huma sun ce ba ilimi ga shehu zagzagi sai dai hikima a ji hikimar ce gashi aiko ya ja al'umma me ya hana kai yi hikima ka ɗaukaka tukai ma don ka ɗaukaka tukai ma balle kai ɗin nan da kake da mai tarasan girma sun ce ba ilimi ga shehu zakzaki wai sai hikima a je hikimar ce ma ga sha'aikwaya ta al'umma me yana yi hikima ka ɗaukaka tukai ma don ka ɗaukaka man kai ma balle kai ɗin nan da kake da mai tarasan girma waye mai shehu kama da nawa yanzu ya nunan shi mai kwana sallah ya yi na azumi wane ne shi waye kallonsa kisa a tuna rabbe da an gan shi da zarar an gan shi za a yi takbiri a kabbara wa allah mai girma waye kallon saki a tuna rabbai da an gan shi waye saki tuna rabbai da an gan waye mai shehi kama da nawa yanzu ya nuna shi mai kwana sallah yana azumi wane ne shi waye kallon sa kisa a tuna rabu da an ganshi da zarar an ganshi za a yi takbiri a kafara wa Allah mai girma. mamaki don ku zagzaki yi sha'air ne in hanyar Allah kake fiɗa imamu alama ne. Zaben Allah ne tun ran gini tun ran zane tun ranar zane karkabi jagoran da bai gani makaho ko kurma a dukkan kasawa da a udu ciki wane ne aka bawa tajdidin addini da ruhi malam ne da ma ilimin shari'a a irfani malam kogi ne shehu zaksaki kogi ne ne har na yi niso cikin na yi da daɗin suma ka duba dubin sharin da suka yi ta bayan ramawa ka duba dubin sharin da suke ta marabai ramawa in kare ya yi ma haushi ka ce da shi wanwan kai ma in kare ya yi ma haushi ka ce da shi kai ma wanwan wai su burin su su bushe zazzaki mai baiwa zazzaki mai baiwa amma sun kasa har yau da ɗalibansa ake fama Cinkawan ilimi suke ina karatu ba aiki waye mai aiki da ilimi kamar alzazzaki su burin su bai wuce su samu fada gurin sarki fada gurin sarki amma shi ma dan kullum garabe yake nema tafiya sannu sannu dama sai giwa masu wutar cikin kuna ina sarakan gaggawa sauri ya kai ku a dajin hamada kun makuwa kun je kun makuwa dama kun gane ku dawo ku ɗau hanya kuma ya hasken Allah imamu zazzaki mai alfarma ni na san tafiya sannu sannu dama sai giwa masu tare ciki suna ina saratan gaggawa sauri ya kai su a dajin hamada sun makuwa sun je sun makuwa dama sun gane su dawo su dau hanya su ma zukatan al'umma na rabu ne idan ko har ya so shi ke taro su ya baiwa bawa ne da ya so to yau dai ya baiwa zazzaki idan haka nan ya so allah haka nan ya so ban su ta tashi an ba shi arwahi nema har ma da rayuka aka baiwa malam ba wai ba har ma da rayuka aka baiwa malam ba wai ba ni ban ga malamin da aka sai da rai domin shi ba ban ga shugaban da aka ma mutu domin shi ba duk domin shi ba sai hasken Allah imamu zazzaki mai alfarma farjinin fuskar imamu ya wuce ayyukar dado ido baya haduwa da shehu zazzaki ko ba ta ido don haka ɗakute suke ganin sa tamkar ma dodo kai ka ce dodo da zarar ya magana a gaban su kaga suna kirma ta hasken Allah imamu zazzaki mai alfarma ya hasken Allah imamu zagzaki mai alfarma ya hasken Allah imamu zagzaki mai alfarma da ilimi mulki ne imamu da sarki ne kai domin babu wani a duka nahiyar nan tamkar kai don har yau baka fara ma fito da ilmomin ka ba kai da ilmomin ka ba kai teku idan baki motsa ba dole rafi ya yi sun ce ba ilimi ga shehu zagzagi sai dai hikima mu je hikimar ce ma ga sha'aiko ya ja al'umma me yana ka yi hikima ka ɗaukaka tukai ma dan ka ɗaukaka man kai ma balle kai ɗin nan da kake da wautar san girma waye mai shehi kama da nawa yanzu ya nunan shi mai kwana sallah ya yi na azumi wane ne shi waye kallon sake sa a tuna rabbe da an gan shi da zarar an gan shi za a yi takbiri a kabbara wa Allah mai girma ai ba mamaki don kwa zagzaki ya sha'air ne in hanyar Allah kake biɗa imamu alama ne zaɗin Allah ne tun ran gini tun ran zane tun ranar zane karkafi jagoran da bai gani makaho ko kurma Dukan sassawa da auliya udu ciki wane ne aka bawa tajdidin addini da ruhi malam ne da ma ilimin shari'a a irfani malam kogi ne shehu zakzaki kogi ne ne har na yi miso cikinsa na da daɗin suma ka duba irin sharrin da suke ta marbaya ramawa in kare ya ma haushi ka ce da shi kai ma wanwan wai su burin so su bishe zagzakiyo mai bayawa zagzakiyo mai bayawa amma sun kasa har yau da ɗalibansa ake fama Cingawan ilimi suke ina karatu. Ya hasken Allah imamu zazzaki mai alfarma. na boko in akwai wasu taurari kan wannan fannin zakzaki wata ne shi badari kowane fanni ya yi bayani sai ka ce nan ya yi digiri sai ka ce nan ya yi digiri don tun a jami'a lakcarori sun tsara su ma ilimi mulki ne imamu da sarki ne kai domin babu wani a duka nahiyar nan tamkar kai dan har yau baka fara ma fito da ilmomin ka ba kai da ilmomin ka ba kai ko idan bata motsa ba dole rabi ya yi huma sun ce ba ilimi ga shehu zakzaki ya sai hikima a ce hikimar ce ma gashi aiko ya ja al'umma me yana kayo hikima ka ɗaukaka tukai ma don ka ɗaukaka man kai ma balle kai din nan da kake da mai tarasan girma kama da nawa yanzu ya nuna shi mai kwana sallah ya yi na azumi wane ne shi waye kallonsa kisa a tuna rabbi da an gan shi da zarar an gan shi za a yi takbiri a wa allah mai girma kai ba mamaki don ku zazzaki sha'air ne in hanyar Allah kake fi imamu alama ne zaɓin Allah ne tun ran gini tun ran zane tun ranar zane karkabe jagoran da bai gani makaho ko dukkan hasawa da auliya hudu ciki wane ne aka bawa ta jididin addini da ruhi malam ne da ma ilimin shari'a a irfani malam kogi ne shehu saksaki kogi ne ni na zo koyin ne har na yi nitso cikinsa na yi daddaɗan suma ka duba dubin sharrin da suka yi ta marbaya ramawa ka duba dubin sharrin da suka yi ta marbaya ramawa in kare ya yi ma haushi ka ce da shi yi ma wanwan wai su burin su su bishe zakzaki mai bayawa shehu zakzaki mai bayawa amma sun kasa har yau da ɗalibansa suke fama ɗaliban masu ishe su jin ilimi suke ina karatu ba aiki waye ke aiki da ilimi kamar alzakzaki su su bai wuce su samu fada gurin sarki fada gurin sarki amma shi matan kullum garabe yake nema ni na san tafiya sannu sannu dama sai giwa masu tare ciki suna ina sarakan gaggawa sauri ya kai su a dajin hamada sun makuwa sun je sun makuwa dama kun gane ku dawo ku ɗau hanya kuma zakatan al'umma na rabu ne idan ko har ya so shi ke taro su ya dankawa bawa ne da ya so to yau dai ya bai wa zazzaki don haka nan ya so allah haka nan ya so allah haka nan ya so banda zukata shi an ba shi arwahi ne ma har ma da rayuka aka baiwa malam ba wai ba dan ban ga malamin da aka sai da rai domin shi ba ban ga shugaban da aka ma mutu domin shi ba duk domin shi ba a dukkan ƙasar nan ba ban da zazzaki ibrahima ya hasken Allah imam zakzaki mai alfarma farjinin fasakare imamu ai ya fice ayyukar dado ido baya haduwa da shehu zakzaki ko ba ta ido dan haka te suke ganin sa tamkar ma dodo shehu kai ka ce dodo da magana a gaban su kaga suna kirma shehu baya kafirci baya bari a yi shi cikin daɗi baya ƙaunar azzalime ko a cikin taɗi baya zuwa fadar sarakunan su ko wani mai kuɗi wani mai kuɗi ba dai saki ba ba dai saki ba ko da da neman alfarma maza kun bar dutse a buga a kyale sai gwarzo ɗaguci biyar sun kau a gaban imamu yana wanzo fir'auna shida sun kau a gaban imamu yana wanzo mai birgita ɗagutu da kalma ɗaya bar zan manzo ya bar zan manzo bar zan addini a gaida zakzaki mazan fama alamta yau ba tamkar shi kawo idan addini ne a alamta yau ba tamkar shi kowa ya ganka take zai tuno mahalicin shi shek Ibrahim mai zikiri a dukkanin numfashi a dukkanin bashi kai baccin malam zakzaki mana jati ne ma. ya hasken Allah imamu zazzaki mai alfarma ya hasken Allah imamu zazzaki mai alfarma ba shakka yanzu babu wanda ya shi karamomi wacce karama ta kai yin rugu da dinul islami da kishin addini a wanga zamani mai rudami zamani mai rudami wacce kara mace kai kara martaban manzan girma wacce kara mace kai yau ka jura duwani kumbu kai kiran jama'a su dawo ga kishin ƙur'ani a wannan zamani da al'umma suke kin addini ake kin addini ko a wani ya ma kai ka ɗauki lamba mai girma ya hasken Allah imamu zazzaki mai alfarma ya hasken Allah imam zakzaki mai alfarma ya hasken Allah imam zakzaki mai alfarma yana kan sa zakzaki yake kalma ɗaya ma ta girgiza duniya ta ratsa miliyoyin al'umma ta girgiza duniya ta ratsa miliyoyin al'umma miliyoyin al'umma gwarjinin sunansa alzakzaki ya ibrahima duk a wani yadda aka yi da da duk mai tajdidi duk a wani da aka yi da da duk mai tajdidi wa aka ba dama ya hada zamani da imam mahadi wa aka ba izinin da awa a ko'ina ba kaidi ko'ina ma ba kaidi kai aka ba ka tabo da martabar sharifai mai girma ya asken allah imamu zazzaki mai alfarma ina umawiyawa ku murmure abinci ya dawo ina umawiyawa ku farfado abinci ya dawo ina umawiyawa ku farfado abinci ya dawo abinda kuka koyi a da yanzu za mu cire bawo karshen zalimtar ado bai ta Allah ya kawo Allah ya kawo domin yaran su a karnin gasi sun dau girma ya hasken Allah imamu zazzaki mai alfarma ina umawiyawa na yanzu to abin jiya ya dawo abinda kuka koye a da yanzu za mu cire bawo ƙarshen zalintar ahalin baita Allah ya kawo Allah ya kawo domin yaran sai a karnin gase sun dau girma addinin Allah zai tabbata ko da ma an haka nan kuma ko an so karkashi imam al-zazzaki ko da fadawan malaman hukumar nan sun ki ko da ma sun ki wanda suke karya kullum da saman zan girma waye yau saboda san rasu da har aka iyalansa aka rushe ɗakin kwanan shi aka ɗaura muridansa aka karkashe wasu domin shi duk domin da shi sai ibrahimu a gaida zagzaki yo mazan fama wa aka wa wannan da saboda kishin manzona alamar su biyayya nuna kariya ga abin kauna idan haka ne ku malamai ai alamar soyayya nuna kariya ga abin kauna in haka ne malaman kasar ga babu kaunar manzuna ga alama malaman kasar ga babu kaunar manzuna babu kaunar manzuna da duka alamu dai ba ku san sahabban manzo ma kai da duka alamu dai ba ku san sahabban manzo ma dan sahaba sun tsaya da kare manzo ai ba su bari a taɓa shi ko kaɗan ba zai ma yiwu ba ai da an taɓa annabi sai ku ce wai wai wai wai wai wai wai wai wane kai malam kai wane mu malam na gaban mu sun kyale su ma in me kin kare annabinsa ba mai so ne ba in me bin san ran ɗagutai ba malam ne ba tun da kwashi ba shugaba na gwamnatin Allah ne ba duk mai bin san ran ɗakutai kwa ba malam ne ba tun da kwasu ba shugaba na gwamnatin Allah ne ba gwamnatin Allah ne ba dukkan mai ilimin da ya fiye su ya rasa alfarma ina darajar ilimi ga malaman da bai bar roƙo ba ina matsayi kun wanda ko kaɗan ba aiki shi ne ba an tube sarkin musulmi ba ai kuma komai ba san ba ai kuma komai ba an taba zaki duniyar gaba ɗaya ta suma ya hasken Allah ya mu zakzaki mai alfarma dukkanin kasar babu inda ba ta yi motsi ba kasashen afirka an demonstration ba wai ba kasashen afirka an demonstration ba wai ba ba wata rediyo ta duniya da ba ta yi zance ba da ba ta yi zance ba jaridu sun nuna gwamnati ta yi wauta mai girma ba wata nahiya ta duniya da ba ta yi motsi ba tun daga asiya middle east da turai ba wai ba tun daga asiya middle east da turai ba wai ba a ranar algeria shugabansu bai ko bacci ba shi bai ko bacci ba musulmi don juyayi sun kai hari wani mai girma dama ai an ce gani da ido ya fice labari dama ai an ce gani da ido ya fita labari a da in mun ce ga matsayinsa sai a ga mun zari. in mun ce ba za mu mutu kansa sai a yi inkari wasu sai su kari yanzu ba ba bukatar a magayawa al'umma albishirinku gwamnati ta yi mujaddadi ita ma albishirin ku gwamnati ta yi mujaddadi ita ma yana fure hudu ba na jihar yana jaula shi ma agun hauka lalle ya ci a bashi lamba mai girma lamba mai girma ya wale gwamnati zai ja da na allah mai girma ya hasken Allah imam zakzaki mai alfarma me yin takara da zakzaki wuya ce kan nemo da yaya wai har za a ce da gurguje ka zo zomo jirgi na tafiya a ce da kai gudu sai ka kamu. Ni gudu sai ka kamo wanda ya ma wannan ya mayar kawawa mai girma wanda ya ma wannan ya mayar kawawa mai girma ya Allah mu bala'idu hauma hauma dukkanin fitina ka bar mugun mai alfarma dukkanin fitina mu ka bar mu bin ibrahima ka bar mu akan hanyar alubaiti 'ya'yan masuma 'ya'yan masuma ka bar mu cikin jama'ar imamu mahadi mai alfarma hasken Allah imam zazzaki mai alfarma ya Allah mu dai duk bala'i du hauma hauma ya Allah mu dai duk bala'i du hauma hauma dukkan fitina mu ka bar mu bin Ibrahima ka bar mu kan hanyar ado bai ta 'ya'yan masu ma 'ya'yan masu ma bar cikin jama'ar imamu mahadi mai alfarma Allah ban yi kima kullum da dubban baitoti kai mun garkuwa da yan adawa dan ahalul baiti da dan nutsuwa Allah a cikin gida har kan titi har ma kan titi ka budan baki mai ta murkushe a duwan mai girma sa kullum na lafa sai al'ajab in na taso ka sa kullum na lafa a yi al'ajab in na taso da ɗan hikimar waka da na nufi kawai sai in feso kai na karuko mai sauƙi ne inda har kaso inda har kaso ba kuma mamaki tun da kamai da kankani mai girma ku gwamnati ta yi mujaddadi ita ma yana furi ba har yana jaula shi ma yana furi hudu ba na ji har yana jaula shi ma abun hauka lalle ka ci a baka lamba mai girma lamba mai girma ya wale gwamnati zai ja da na allah mai girma yin takara da zazzaki wuya ce kan nemo yaya wai har sa a ce da gurguje ka musu mu jirgi na tafiya a ce da kai gudu sai ka kamu, e gudu sai ka kamu. wanda ya ma wanda ya mayar kawawa mai girma Allah mu dai duk bala'i du hauma hauma dukkanin fitina mu ka bar mu bin Ibrahima ka bar mu akan hanyar alu baiti ƴaƴan masuma ƴaƴan masuma ka bar mu cikin jama'ar imamu mahadi mai alfarma Allah ban hikima kullum da dubban baitoti. ke mun garkuwa da yan adawa dan ahlul baiti da nan na zuwa Allah a cikin gida har kan titi har ma kan titi ka buɗan baki da ta murkushe a duwan mai girma sa kullum na lafa sai al'ajab in na taso da ɗan hikimar waka da na nufi kawai sai in feso kai na karoko mai sauƙi ne inda har so inda har so ba kuma mamaki tun da mai da kankanu mai girma ya hasken Allah imamu zazzaki mai alfarma nan zan sa aya 61 wanda sunan rabana a nan zan sa aya 61 wanda sunan rabana nufina yin kulle da ambaton muhammadu manzona da dukkan imamai na da imam kumai ne maulana kumai ne maulana da babban tsani na imam zazzaki mai alfarma ya hasken Allah cikin bayan Allah ya hasken Allah cikin bayan Allah ya ajiyar Allah cikin bayan Allah ya ajiyar Allah cikin bayan Allah ya hujjar Allah cikin bayan Allah ya kira izuwa Allah da izinin Allah ya yar Allah ya yar Allah cikin bayan Allah ya yar Allah cikin bayan Allah Imam Mahdi imam mahdi kai muka saurare magiya Allah kwanan ku ya kare kakaf Allahu akbar mu budin wakata duka da godiya da da kaga halitta abin nufi ilawa abin bauta abin bauta wannan da shi ne ya kaga halitta ya tsara ta ya ta surarta

saksakin rahamata sannan ya nuna mini hanyar bauta ya Allah ni kam kam na rikita na rikita Allah dubin salati da salamin bisa muhammadu sirrinka wannan da shi ne hakikar hakikarka da ala gida na sassar kaka imam babba wanda waka sayan na sa a gaba da ima mai nido dai yan dama da sharar kundi da shewa abu nisai ba abu nisai ba mahadi Imam Mahdi ya Imam Mahdi kai muka saurare makiya Allah kwanan ku ya kare kaka Imam Mahdi kai muka saurare Imam mahadi kai muka saurare makiya Allah kwanan ku ya kare kaka bayan shimfiɗan nan da na shirya waƙar mahadi ce zan hujjatiya kafin nazarci zan koma baya mu koma mu da baba ubangayya ubangayya Baban ayin mali zakin Allah, kashe kafir kafir sai fulla. ya mai gaba da dukkan yi sallah